Tawagar ta kungiyar sai dawo wacce ke kunshe da shugaban rikonta Isu Muhammadu na niger da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da Makisal na Senegal sai na akufu ado na Ghana da Alasan Watara na Cote d'Ivoire za ta gana da bangarorin kasar Mali don ganin an kawo karshen kallon hadarin kajin da suke yi wa juna. shugaban majalisar ministocin harkokin wajen kasashen ecowas kalla hankurau na niger ya yi min karin bayani ta wayar telefon. Eh, magana na farko kotun tsarin mulki ci an ciwo bakin zare an tabbata da ga wadda za a yi tun da wa'ancan an kore su a sa shidda yanzu tun da su tara ne a majalisa guda gwamnati guda majistra guda masu shari'a hmm. shugaban kasa mun ce ya bari yan ƙungiyoyi masu zaman kansu su yi tankaɗe da rere su ba shi suna shidda cikin suna shidda da ya ɗauki uku kuma aiki na farko wanda za su yi su kula da matsala ta majalisa inda ta kare wannan aiki ta gilalle wannan talatin da ɗaya ba zaɓaɓɓi ba ne wanda an ka kwace ba a maido su kawo ku shura su. Mun ce Ibrahim Bubakar Keta ya sa gwamnatin ya haɗin kai kenan ya tambayi 'yan adawa su ba da 30% yawan ministoci ya bici 'yan majorite su ba da san kanta fursa yi wa an gama kungiyoyi masu zaman kansu society civil su ma su ba da bayan fursa da wannan kotun tsarin mulki da assembly mun ce kahin mutuwan ga wata ya zamanto to wannan aiki an kammala shi komai da komai kuma na hudu mun ce a sa kwamiti wanda zai kulawa da shimiyar wakana goma da wata julai eh, zanga-zanga eh, eh. da an ka an kai kashe kashe mutane. Tun a washe garin barkewar wannan rikici, 'yan hamayya na kawancan 'yan sank ke matsawa shugaba Ibrahim Bubakar Keta lamba ya shiɗa daga karagar mulki. To sai dai kungiyar sai da yawo na ganin wannan magana bata taso ba. Sabga shugaban ƙasa wannan kamar masu ci gaba da wannan kuwa kuwa kaban zaci. Kowa ya tabbata in dai kai ta sa bakinta. babu maganar shugaban kasa shi saukatar da zaɓaɓɓe. A nasu ɓangare masu rajin kare demokaradiyya irin su shugaban ƙungiyar Voix de Sanvoix Alhaji Nasir Saidu na cewa ƙungiyar ta ECOWAS ta makaro. ECOWAS tana ina lokacin da mutane sun ka fara ciya ba su yarda ba. ECOWAS tana ina lokacin da su Suliman Dukku sun ka fara cewa a talakawa na wahala mali, babu shari'a mali, babu kaza mali sun ka sa ido. sai da yanzu abin lalace an ka hito an ka kashe mutane sai da abin lalace an ka hito mutum ɗari da wani abu suna kwance likita sai da abin lalace barkewar hatsaniya a ƙasar mali wani abu ne da ke barazana ga ƙasashen sahel yankin da a yanzu haka ke fama da matsananciyar matsalar tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger